ممكن يكون الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أتشون لتاف الناس الوابل الصيب من الكلم الطيب ينا شي قبل الشرح حديثنا حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه سنة ينا من بياني أكن خلوف فم الصائب هل يكون في الدنيا أو يكون في الآخرة sannan yusridu lana khilafa al'alimain aljalilain abi amr ibn salah wa abi muhammad izzuddin ibn abdussalam ko kowannen su ana kawo hujja da hujja ana kafa ana ana gwaran hujja ana ana ana gwada karfin hujja kowa na kafa hujja da abin da yake ganin shine daidai a cikin su al-qayyim kuma yana hikaito mana shine sai ce wahtajja shaykhu abu umar bima zakarahu abu hatim fi sahihihi min taqyidihi zalika bi waqti ikhlasihi al-imam abu umar abu umar ne ko abu amr abu amr ibn sala ba abu umar ba kun an ce abu umar shine shine wa abu umar shine ibn abdul bars a cikin malamai wanda suka fi shahara da alkunya in an ce abu umar to ana nufin ibn abdulbar ke ya kafa hujja bi ma zakarahu abu hatim da abinda al-imam abu hatim wato ibn hibban al-busti rahimahullahu ta'ala ya kafa hujja da shi ya ambata fi sahihihi a cikin littafin su sahihu ibn hibban min taqyid zalika bi waqti ikhlasihi ya ce ai wannan ya taƙaiti ne ya masa da baibayi da cewa lokacin da wakti ikhlasihi da lokacin da bakin ke wari kawai so da ka daidai lokacin da bakin nan ke wari a duniya yake wari ko a lahira a duniya ya ce to wannan warin kawai to yana zama ƙanshi ne a wurin Allah a daidai lokacin da yake wari? mun gane wa zalika yadullu ala annahu fi duniya sai ya ce wannan na nufin a duniya ne kawai ban da lahira wannan akwai damuwa in ya tsaya kawai a duniya ko babu damuwa waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin malam bai kawo wannan ba sun kafa hujja da riwayar da ake faɗi a tafsiri duk da malaman tafsiri kuma suna da magana kanta cewa lokacin da Allah subhanahu wa ya ce ma annabi Musa alaihi salam ya je zai kwana talatin ko? talafi na laila to fa atmamna na bi ashirin fa tamma ya rabbihi arba'ina laila to malaman tafsiri sukan ka dalilin da yasa aka kara ma annabi Musa wai kwana goma shine annabi Musa yana azumi sai ji bakin shi na bashi sai ya asuwaki zai je gana da Allah a cikin kwanaki na talatin domin ya koma gida su gani da Allah na ƙarshe sai kawai sai ya je sha waye asuwaki to asuwakin nan da ya ce Allah ya ce to shi kenan kwana arba'in za ka yi so daga ana nan ne aka samu ma a ajalaka an kaumika ya Musa kuma ulai ala azri wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah ya masa ya tsore ya sa masa wani razani aka ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri so daga fara ja Musa ila qaumihi ghadban asifa to sukan kawo wannan cewa wakacin a duniya ne kenan suka ce annabi Musa alaihi salam yayi abin da Allah subhanahu ta'ala bai ce yayi ba shine wannan khulufu famihi din to atyabu inda Allah min rihil miski kaga fi hali ikhlasihi ce. sun kafa hujja da wannan domin karfafar ra'ayinsu to shine sai yake cewa wannan ya taƙaita ne kawai a duniya falamma qayyida al-mubtada'u wa huwa khulufu fami as-sa'imi wannan na za a shiri kuma lokacin da aka yi ma mubtadan da baibayi da aka ce khulufu fa as-sa'imi bi aka kawo masa zarafi wa huwa qawluhu shine fadin sa hina yakhlufu hina ai zarafi ne ko yana iya ga cin zurufin ba ma hina ya khulufu lokacin da wannan bakin nashi ke bashi amma ba hadisin fa da damuwa za mu gani kana al-khabaru anhu wa huwa qawluhu atyabu inda Allah khabaran anhu fi hali taqidihi sai zama khabarin da aka bada da aka ce atyabu inda Allah shine khabari ku ji larabcin ku ji nahawu khulufu fami sa'imi حين يخلف خلوف فم الصائم خلوف مبتدا مرفوع وهو مضاف فم مضاف إليه وهو مضاف الصائم مضاف إليه حين ظرف مكان زمان منصوب على الظرفية هو سياكة كما يخلوف فيه مضاف مرفوع سياكة عاصي يابو عند الله خبر لمبتدئ khabaru lil mubtada ko to shine sai al-imam al-qayyim yace khabarin ya kasance fi hali taqyidi kawai khabarin ya tsayi ne a wannan lokacin kawai so da ba zai ba zai zama mustamirri ba ba khabari bane mustamirri hina ya khalufu a lokacin da bakin ke wari so da idan ya daina khulufin to shi kenan so da kaga ba a babu a lahira wai kenan فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف domin mubtada idan ya kasance ya da baibayu ya taƙaitu aka kawo masa sifa kamar misalin sai ka kawo mubtada kuma sai ka kawo sai ka siffanta shi misali kamar misali ka ce ka ce ka ce ka ce ka ce baitun baitun jamilun كيفتي أحبه بيت جميل أحبه فكأنك تقول لا لا تحب أي بيت إلا الجميل بيت جميل أحبه جداني تو قوي نكيسو شيني تقيد بوصفه أو حال كوكو ميكسن في أنكامس حالي aka kawo masa kaidi da hannu wanda ba su nawo a hakuri za su samu lada ta saurara Au zarfin ko kuma zarafi kamar nan kana al-khabaru anhu hala kaunihi muqayyadan sai ya kasance khabarinsa a lokacin da aka yi masa wannan da baibayin ne kawai amma ba zai zama khabari mustamirri ba fadalla ala anna tsibahu inda Allah ta'ala sabitun amma hala ikhlasi <laughs> shi ne abin da ake son a jira ce sai ya bayyana a gare mu kenan ashe wannan ƙanshin da zai riƙa yi a wurin Allah tabbatacce ne amma daidai lokacin da bakin ke bashi bakin yana daina bashi kana daina kana yin buɗe baki shi kenan sai kuma na gobe to idan yi wannan ƙanshin a wannan lokacin a wurin Allah shi kenan sai ya tafi haka nan tambayar da ya kamata a ma al-imam ibn salah rahimahullahu ta'ala ce. shi kenan sai ya tafi kuma haka nan ba lada a lahira sannan babu wani abu da za a gani a lahira in an je kawai a duniyar kenan kawai ya kancin Allah na tuba in aka ɗauki wannan ra'ayin ai kamar kanshin bai da amfani kenan na fa ce Allah na tuba in ya tsaya fa shi kenan fa a duniya fa ba ku kalla ba kun kalla bakin ya bashi daidai lokacin sai zama mai kanshi a wurin Allah sai zama kuma ba wani sakamako in an je lahira ba za ka ga bakin ne kanshi ba kuma kai baka ji ba ma wani ma bai ji ba wari mu muka ji ma kaga wannan ra'ayin akwai rauni a cikin sa Allah ya gafarta masa qala yace وروى الحسن بن سفيان في مسنده إلى إيه جتشم لمين وإن سكير بوشر بوشي إلى ده مسند أما مسند صغير مشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثي ضعيفي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوطيت أوطيت أمتي في شهر رمضان خمسا أشكن وتر رمضان أنباء الأمة تا أبو بوا قداجر الإمام القيم سينك حديث domin ya kawo mana abin da yake son ya kafa hujja da shi fa zakara al wa qala fihi ya ambaci hadisin a ciki sai ya ce wa amma saniyatu amma abu na biyu da aka ba al'ummata, ta fa innahum yumsuna suna yin yammaci warihu afwahihim warin bakinsu a tsayabu inda Allah min rihil miski ya fi kanshi a wurin Allah ta'ala fiye da kanshin turaren almiski hadisi ne za'ifi bai inganta ba al-imam al ya rawaito shi a cikin sha'abul iman الشيخ الألباني أتشن ضعيف الترجيب والترهيب يتشي ضعيف sannan kuma ya ambace shi a cikin silsilatul ahadisi ba'ifa a matsayin hadisi ne da bai inganta ba kaga shi kenan magana ta kare to summa zakara to na al-imam al-qayyim zai dawo kuma ya ci gaba da bayani ta yadda kaman zai nuna mana kaman ya fi ra'ayin zai yi maili zuwa ga ra'ayin al'imam izuddin na abdussala da ke ganin cewa wannan warin a duniya ne da lahira ƙanshin to har zai ma al'imam abu amraddi sai shi sun ma kalama shurrahi fi ma'ana tsibihi daga nan sai bayan ya ambaci wannan sai ya ci gaba da kawo bayani na masu sharhin wannan hadisin fi ma'ana tsibihi to me ake wai nufi da wannan a tsaye buɗin ko babu ana ku ne <laughs> wanda babu ana shi sai a kwace littafin wa ta'wilahum iyahu sannan kuma fi ma'ana tsibihi sannan wa ta'wilahum iyahu ya ambaci kuma yadda suka rika ta'awilin wannan wai me ake nufi da tsibu din bis sana'i ala sa'im suka ce wai yabo ne Allah zai ma mai azumi ba wai Allah zai ji ƙanshi ba ne a'a su sai suna ganin danganta ƙanshin nan zuwa ga Allah kamar an yi ta jisimin Allah kamar yadda suke faɗi so daga kaje suka ce wai yabo ne Allah zai ma mai azama warriba bi fi'lihi kuma Allah ce ya yarda da aikinsa ala adati kafirin minhum kamar yadda dai mafi yawancin suka saba yi بالتعويل min ghairi ضرورة su rika yin tawili ba tare da hujja ba hatta ka annahu qad burika fihi har ma suna ganin kaman ma tawili abin albarka ne fa huwa muwakkalun bihi kaman an danganta komai ma na addini zuwa ga tawili ne yace wa ayyu ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالصناعي شيء وتضرورة شيء ذات دواء شيء أن يتاويل faɗinsa da ya ce a tsayabu inda Allahi a ce a fassara shi bisana'i da cewa yabo ne ala fa'ilihi ga wanda ya yi wannan aikin na azumi habbakinsa ya bashi wa ghiba bi fi'lihi kuma ai tawili a ce ana nufin wai Allah ya yarda da aikin sa ne wa al-lafz an haqiqatihi mecece zarurar da za ta ja a ce sai an fitar da lafazi daga asalin ma'anarsa ni dalili babu dalili وكثير من هؤلاء مالن ابن القيم يتي ما في يوان شون ودنا ينشئ انا معنا سكن كلكو ملفظي وتما انا ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النفس سننسي ادعاء سرية شيوا ونما أنا تونا اللفظ أنسي حكتك من غير نظر منه باتا غدا سنسيها سنيو بنتكي أكيبا إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له ba tare da sun tsaya sun lura da amfani da wannan lafazin a wannan ma'anar ba wanda aka ayyana a shar'ance ko kuma shin lura ma za su ɗauki abin suka faɗi wani zubin sukan manta masu tawili al in za su yi tawili sai su manta shin wannan abin a maluga ta larabci kafin zuwan musulunci kabla wurudi shar'i wa kabla inzali alquran wa kabla bi'sati annabi sallallahu alaihi wasallam shin laraba ma suna daukan wannan a matsayin ma'ana wanda a balagance idan kai amfani da lafazin da larabawa asali ba su amfani da shi tun kafin zuwan musulunci to babu balaga a cikin maganarka mun gane kamar mutum ne ya siffanta larabawa larabawa sukan yi amfani da lafazin al'ai a matsayin ɗan leƙen asiri ɗan leƙen asiri ai ɗan leƙen asiri me yake da me yake amfani ka taɓa ganin ɗan leƙen asiri makaho ɗan leƙen asiri makaho ai baka taɓa ganin shi ba ko to shi ko mai harshe fa mun ga hayaki nan fa ko reflection ne to shi ce kenan sai wani ya je amfani da lafazin allisan kaga dan leken asiri ai bai surutu to sai mutum ya je ya ɗauko lafazin allisan harshe sai ya amfani da shi a matsayin yana nufin ɗan leƙen asiri akwai hikima a ciki kaga laraba aslan ba su amfani da shi sannan kuma wannan lafazin kwata-kwata ba zai ɗauka ba da sunan majazi mutum ya ce wai bari ya amfani da lafazin al-lisan amma yana nufin al-jasus ɗan leƙen asiri ɗan leƙen asiri shi bai magana da ido yake aiki to irin wannan masu tawili irin wannan musamman 'yan aqida ash'ariya da maturidiyya sun fada a cikin irin wannan yanayin masu yawa wanda uh, malaman nan da mala yake magana a kansu duk mafi yawancinsu ash'ariyai ne Allah gafarta musu ومعلوم أن هذا يتضمن shahadata على الله تعالى ورسوله abin da haka ke hukuntawa duk lokacin da ka ce ga wata ma'ana ta shari'a ka fassara wani abu to kana nufin fa kama Allah shaida ne ka ce haka Allah ke nufi in ka fassara wani abu ka ɗauko alƙur'ani ka fassara ko ka ɗauko hadisi ka fassara to kaman kana cewa ma'anar safa Allah ne kake ma shaida Allah ne tabbatar da haka bi anna muradahu min kalamihi kaitun wa kaitun kamar kana cewa ne eh ma'anar abin da Allah ke nufi ko manzansa kaza da kaza ne kama Allah shaida kama annabi sun sama shaida to da kaga ashe tawili na da hadari fa in lam yakun zalika ma'luman bi wad'i al-lafzi li zalika al-ma'na aw urfi al sharii aw aw 'adatihi al-muttaridati al-ghalibati أو عادته zalika al الغالبة fi hadha al-ma'na aw tafsirihi lahu bihi wa illa وإلا shahadatan batilatan shine sai ke cewa فإن لم يكن ذلك معلوما إذا هكا بزم أبن سني با بوضع اللفظ لذلك المعنى شيء واوان اللفظ عند كفر سغاش قمت تاويلي با هكا أسلي أكا سنياش ما أنستكينا با أو أغفي الشارعي كوكما صلى الله عليه وسلم كوكما من نسوه باشية فأوان لندا كان سبا با أغفي سبني با الآن السبا باشية فأليش أكا wa adatihi al-mutarida kuma ba al'adar manzo Allah sun bace wacce ta kasance ita tafi gudana aw al-ghaliba ko marin jayiya bi shimali zalika al-lafzi a amfani da wannan lafazin fi hadha al-ma'ana a wannan ma'anar aw tafsirihi lahu bihi ko kuma ba annabi bane ya fassara amma ka masa tawili haka wa illa kan shahadatan batila to shikenan sai ya zama shaida ka ta zama batacce shaida kama Allah ƙarya mutum ya ma manzon Allah ta sama ƙarya wannan yana daga cikin mabaru ta'awi yana cikin cutarwa tawili bala'in da tawili ke jawowa yi ma Allah ƙarya wa adna ahwaliha an shahadatan bila ilmin mafi karanci shine mutum ya shaida ba tare da ilimi ba wanda Allah madaukakin zaki ya zargi Yahudawa akan wannan ha antum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm Allah ya zargi yahudu akan wannan so daga shaida ana yin ta ne dan Allah na al-imam al yana ma al-imam abu amr ad cewa bayan ya kawo hadisan yana tabbatar da wannan sai ya ce yayi abin da ake nufi ma da Asyabu inda Allah min rihil miski shine sana'ullahi ta'ala ala sa'im sannan wa riba bi fi'ilihi ai an riba bi saumihi to ka kuma aka dawo na ashe akwai natija a lahira kenan domin idza radiyallahu an fi'ilihi to hal la yakunu lahu jaza'un yakunu lahu jaza'un sannan wa idza asna Allah ala fi'ili abdin hal yakunu lidhaka al-fi'li min dhalika al-abdi jaza'un yakunu fihi jaza'un to kaga wal jaza'u yakunu fi ayyi yawmin fi ya qiyamati <laughs> to kaga aka dawo ta nan ma tawilin nasa kaga ba shi bane to wallahu alam to nan da yana masa raddi in mun je sai mu ci gaba mu ji yadda za a kare